Farfesa Muntaka Usman barka da warhaka. Wannan raba gari da manyan kamfanonin harkar sadarwa na Amurka da na China wato sun suka yi. Ta ne zai shafi masu amfani da manyan wayoyin hannu? Eh, to abin da yake faruwa san su wayoyin gaba ɗaya an ɗora su akan wani manhaja ne. Ita wannan manhaja eh, ita kanta akwai masu ita, to kuma dole a biya wanda suke da ita. to su hawaye ɗin su suke da manhaja wadda ta fita kowa su suke da wannan wanda ake ce ma g5 a duk duniya da mallakar wannan manhaja sannan su kuma google suna da nasu to idan wa'anda suke amfani da wayar eh, google da manhajar google ba aka samu ba to kaga ba za su samu eh, amfanin wayoyin hannun ba da suke amfani da su. Wannan al'amari na zuwa ne a wani lokaci da Amurka da China ke ta cacar baka da barazana game da kudaden haraji ko fito na kayan da suke kai wa juna. Shin wannan na da alaƙa da wancan rikici ne? Eh, duk shi ne ma tushen eh, mafarin abu Mafarin da ya faro tun da shi shugaban ƙasar Amerika ya ce kawai komai za a koma a kan Amerika ne. Ah, kuma bai yi la'akari da abubuwan da suke faruwa a bangarorin duniya ba kamar yanzu china ita ce ta fi kowa kuɗi da ake bi bashi a duniya kamar yanzu america tana bin america bashin kusan triliyan shida na dala to kaga cewa har yanzu china suna da hannu akan me yake faruwa a Amerika sannan kuma yawancin kayan da ake saidawa a america yawanci duk daga china suke zuwa to yanzu china ta ɗora haraji akan kayan da ake kaiwa ma a amerika sannan kuma sun ɗora haraji akan kayan da ake shigowa daga amerika da su a china to duk wannan takaddama tattalin arzikin da cinikayya tsakanin kasashen shi ya kawo wannan ha aka kai da wannan level za ka iya tunawa cewa dama amerika ta ba da eh, a kama mata shugaban mataimakin shugaban kamfanin din hawaii da ke canada sai aka kama shi aka rufe shi to har yanzu wannan takaddama tana nan su kuma chinese yan china sun kama wasu eh, yan kanada guda biyu su ma sun rike to da yawa nan za ta dawo ne akan matsalar tattalin arziki wannan rikici na manyan kamfanonin biyu zai shafi miliyoyin masu mu'amala da wayoyinsu kenan eh kwarai kuwa eh, duk ko ina dole wannan manhaja ake amfani da ita kuma yanzu a duk duniya ba mai manhaja ta G5 fasaha gaba ɗaya sai 'yan China sai wannan Hawaii company din kuma suna da patent baya da za a yi kai sai sun sa maka hannu. Kasan wannan takaddamai ta ci ma har minista ta ci a a ƙasar Ingila. Don Ingila ta saɗaɗe tana harka da su cewa kamfanonin tsaronta za su je wannan G5 shi kuma minista din ya ɗan faɗi wannan abun a cikin yan jarida eh. wannan ta samu aka kore shi daga aiki to wannan takaddama za ta ci gaba dole sai an tsaya an sasanta an daidaita maganganu a tsakanin su. Farfesa Muntaka Usman na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria muna godiya da samun wannan tattaunawa.